salatu wa salamu da akamani da akamala ne ala khairi khalƙin lafi a jima'in sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa manistanna bi sunnatihi wa stamsaka bi hadihi ila yawon wa sallama tasliman kabira amma ba'du fa inna asraqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah وكل da ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما alaikum wa rahmatullahi wa الله A har yanzu cikin abubuwan da zunubai suke ma'ana haifarwa ko suke gadarwa malam ya kawo hadisai masu yawa duk da yake mafi yawancinsu suna da ma'ana rauni to amma dai wasunsu sun inganta kuma musamman zuwansu ta hanyoyi da yawa shine dalilin da ya sa mala yake ambatan su ta yi in bai inganta ta wannan hanyar bai zo ta wata hanya haka har yanzu cikin wato hadisi da ya kawo na mu'jamut tabarani shafi na 118 a wajena قال وفي مؤجم الطبراني ne. من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طفف قوم كيلا ولا بخسوا ميزانا إلا منعهم الله عز وجل القطر cewa babu wasu mutane da za su kauye wato asalin ma'auni hakanan ba za su rage abin awu ba face sai Allah madaukakin sarki ya hana musu ruwa daga sama saboda wannan laifin da suka aikata wanda yake babban laifi ne haka ne cewa ma zahara fi qaumin az-zina illa zahara fihim al-maut ba yanda wato wasu mutane zina zata yadu a cikin su ta fito fili face sai mutuwa ta yawaita a cikin su wa ma zahara fi ƙaunin riba illa sallat Allahu alaihimul aljunun, kuma ba wasu mutane da riba za ta yado a cikin su face Allah ya jarabe su da cututtuka na wato zautuwa wala zahara fi qaumin القتل يقتل بعضهم بعضا illa سلط Allahu عليهم عدوهم kuma babu wasu mutane da kisa a tsakankaninsu za ta yawaita face sai Allah ya ɗaura musu abokin gabansu a kansu wala zahara fi qaumin amalu qaumi lutin illa zahara fihimul khasfu cewa ba kuma wasu mutane waɗanda irin aikin mutanen annabi lutu zai bayyana a cikinsu face sai wato girgizan ƙasa ya yawaita a cikinsu wa ma taraka qaumun al bil ma'ruf wan nahya anil munkari illa lam turfa amaluhum babu wasu mutane kuma da za su bar umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna face sai ya zamanto ayyukansu Allah bai karba in suna ganin mummuna ba sa hani a kai, suna ganin an bar kyakkyawa ba sa umarni da shi to za su yi aiki Allah ba zai karba ba wannan kuma ayar da ta zo akan haka tana karfafawa Allah madaukakin sarki ya ce. لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما أسوا كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا domin ba basa hani akan munana abubuwa don haka sai la'ana ta hau kansu idan kuwa la'ana ta zo abu ne wanda yake na nisan tarwa daga rahamar Allah Allah ya tsare wala yusma'a du'a'uhum kuma ko su Allah ma ba za a amsa musu ba ورواه ابن أبي الدنيا من حديث إبراهيم ابن الأشعث عن عبد الرحمن ابن زيد عن أبيه عن سعيد به لقى سعيد شين ابن زيد به وفي المسند إلى يو حديث يازو تكين مسند إمام أحمد لدى يكي شما ينادى روني أسندنسا من حديث أروة عن عائشة رضي الله عنها قالت dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa qad hafazahu an-nafas tace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo min sai na ganin fashin shi kaman yana wato asalin eh, nauyi fa araftu fi wajhi an qad hafazahu shay sai na lura a fuskar sa cewa akwai wani abu da yake damunsa fama takallama dan haka bai yi zance ba bai ce komai ba hatta tawadda har sai da yayi alwala wa kharaja ya fita tace falasiktu bil hujrati ni kuma sai na zo na makale a jikin alhujra shine wato daidai katangar da take tsakanin ɗakin ta da kuma masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shake kira alhujra da haka tace sai na makale a wajen fasa'id al-minbar sai na ji ya hau minbari fahamidallaha yayyabo ga Allah yayi godiya ga Allah wa atna alaihi yayyabo sun makala sannan yace ayyuhan nas inna allaha azza wa jalla lam yaqulu lakum cewa Allah madaukakin sarki yana ce muku muru bil ma'ruf wa nahu anil munkar ku yi umarni da kyakkyawa ku yi hani akan mummuna qabla an tad'uni fala ujibukum tun gabanin ku roƙe ni na ki amsa muku wa tastansiruni fala ansurakum kuma ku nemi taimako na in ki taimaka muku wa tasaluni fala u'tiyakum kuma ku tambaye ni in hana ku da haka wannan duk rashin umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna yana gadar da irin waɗannan abubuwa masu yawa da ma waɗanda ba ambata ba wa qala al-amri az-zahid wannan al-amri az-zahid jika ne a wajen Umar dan Khattab sunan shi Abu Abdurrahman Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Umar ibn khattab mutum ne mai yawan ibada wanda an san shi da ma'ana ma'ana dagewa wajen bauta ma Allah mutumin kwarai ne yake faɗa yake cewa inna min ghaflatika an nafsika wa iradika anillah an tara ma yusqit Allah fatatajawazu yace yana daga cikin mantuwarka da Allah da kanka kuma da dauke kanka daga Allah madaukakin sarki kaga abinda yake na fishin Allah ne sai kuma baka yi hani akai ba ka dauke kanka wala ta'muru fihi ba za ka yi umarni ba wala tanha anhu khawfan mimman la yamliku darran wala naf'an saboda kana tsoron wanda ba zai mallaki amfani ba ta cuta mana yana nufin duk halin da kake ciki karka kalli wai girman mutum ka ce ba za ka mishi nasiha ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce marwa aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi Fa'in in lam yastati fa bi lisani fa lam yastati fa bi da mutumin nan da yake aikata abin nan yau in ka mashi nasiha wannan nasihar da ka masa ba zai sa ya hana ma arzikinka ba idan kuma ka ji kunyarsa ka ki masa nasiha ba zai sa ka samu wani alkhairi ba na haka ka ɗauki mutum cewa bawa ne na Allah waƙala kuma haka nan ya sake cewa man taraka al'amra bil ma'rufi wan nahya anil munkar duk wanda ya bar umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna makafatan minal makhluqina saboda yana tsoron bayin Allah kar su zarge shi nuzi'at minhu ta'a sai Allah ya tsige ma'ana san biyayyar Allah daga zuciyarsa walau amara waladahu koda a ce zai umarci wani daga cikin ƴaƴayensa au ba'da mawalihi lastakhaffa bi wallahi sai kaga sun saba masa saboda shi ma ya ki umarni da kyakkyawa ya ƙi hani a kan mummuna shi wannan an siffanta shi da cewa mutum ne mai faɗan gaskiya bai tsoron zargin mai zargi wai dan ya zarge shi wa zakara al-imam ahmad fi musnadihi min hadisi qais ibn abi hazim قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيها الناس إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير gairi أبو بكر رضي الله Anhu yake cewa lallai ku kuna karanta wannan ayar amma ba kwa sanya ta inda ta dace ayar ita ce ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idha tadaytum wato ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku ji da kanku in za a ɗauki fassarar ta kenan ku dai ku kula da kanku wanda ya saba bayan shiriya ko bayan kun zo mishi da shiriya wannan ba zai cutar da ku ba sai ya zama mutane suna ganin cewa in ni na kyautata to ba ruwana da wani shi ma ya ji da kanshi to sai abubakar radiyallahu anhu ya ce lallai wannan ayar kuna aiki da ita ba inda ta dace ba abin nufi ya ce ni na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innan nasa idza ra'aw zalima lallai mutane idan suka ga mai zalunci falam ya'khudhu ala yadayhi su hana shi yin wannan zaluncin ba to wa fi lafzin idza ra'aw al munkara wani lafazin idan suka ga mummunan abu mara kyau falam ba bas canja shi ba aw shaka an ya ummahumullahu bi aqabin min indihi Allah yana dabda ya gangame su da azaba daga gare shi kamar yadda yake faruwa cikin ma'ana al'ummar da yawa muna bada wannan misalin. ma'ana barin abubuwa na barna su ta yawa al'umma wannan yana haifar da damoyi da yawa shi yake haifar mana da damuwa talauci rashin albarka cikin kasuwanci abubuwa da ga sunan da ba su da iyaka wani lokacin zaka ga wai ana jin kunya ne wani sai dinga ganin kaman ba aikin sa bane ai aikin malamai ne yanzu koda a ce a cikin kasuwarka ne malami ne zai zo ya hana abu wanda yake mummuna kila shi baya zuwa ba hanyar sa bace ko kuma a cikin gidanka ne bai da dalilin da zai shiga gidanka ya ga me ake kai kake ganin me ake kana jira sai wani ya zo ya gyara ma saboda haka lallai wannan aiki ne da ya shafi kowa da kowa daga cikinmu wa zakara al-auza'i imam al-auza'i shi ma ya ambata daga yahya ibnu abi kathir daga abu salama daga abu huraira radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza ukhfiyat al-khati'a lam tadurra illa sahibaha cewa idan aka boye laifi ba a fito da shi fili ba ya shafi wanda ya aikata laifin ne shi kadai eh wanda ya laifi a boye ba zai shafi sauran mutane ba wa idza zahara amma idan ta bayyana har ta fito fili ana aikatawa falam tughayyar kuma ba a canja ta ba to darwatil amma sai ta cutar da kowa da kowa ma da haka barin barna ta yawaita a cikin al'umma musiba ce da take shafan kowa da kowa Allah ya tsare mu wa zakara al imamu ahmada an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yake cewa Umar wannan zancen Umar ne radiyallahu anhu yadda yake akwai yankewa a sanadin akwai wanda aka ambace shi bai riski Umar ba tawi ya ji daga wani ne da ya ji daga Umar Umar radiyallahu anhu yana cewa tushikul qura an takhrab yace alƙaryoyi suna dabda rushewa da rugurgujewa wahiya amira alhalin da ta cike da mutane amma dai suna dabda rushewa kila sai aka ce wa kaifa takhrubu wa hiya amira ta ya za a ce gari zai lalace ya rushe alhalin ga mutane a ciki kala sai yace idza ala fujjaruha abrara idan fasikan su lalatattun su suka zama suke sama masu biyayya kuma na kwarai su suke ƙasa wasadal qabilata munafiquha kuma munafukai suka jagoranci ƙabilunsu, to a nan barna za ta zo babba a duk lokacin da aka ce maɓarnata ne suke jagorantar al'umma ai ba abin da za su haifar in banda barna don ba su damu da maslahar al'umma ba shi yasa dole ya zamanto waɗanda za su jagora al'umma za su jagorance su su zama mutane ne waɗanda suke zaɓaɓɓunsu ko da a ce a fili ne domin shari'a ba ta ɗaura mana mu binciki zuciyar bawa ba da haka akwai wanda za ka kalle shi a fili ka dinga kyautata mishi zato kana ganin na kwarai ne ko kuma abin an sa shi a hannunmu an ce mu ne za mu zaɓi wanda zai wakilce mu to kaga a duk lokacin da muka samu guda biyu sai ya zama ɗaya a cikin su mun fi kyautata zato da shi ba wai dan ba ma san ɗayan ba ta iya yiwuwa ɗayan a zahiri kyautatansa bai kai na ɗayan ba kuma mu muna aiki ne da abin da muka gani a fili ma'ana wannan ɗayan da muke ganinsa ana sallah biyar da shi ba a taɓa ganin shi a wani taro na ɓarna ba ba a taɓa ganin shi a wani yanayi na aikata wani abu wanda yake mara kyau ba ƙila an taɓa gwada amanarsa an gane mai amana ne da dai ire-irensu an san maganganun shi mafi yawancinsu kila na gaskiya ne an san kuma ƙila mai adalci ne ɗayan kuma sai zama ba haka ba ne ma'ana ba a kyautata zato da shi ana zargi duk da yake zargi ne to kaga a nan sai ka duba wanda ya fi cikan siffofi da halaye ka gane ko sai ya zama shi wakilinka sai ka duba zahiri ka yi hukunci da abin da yake na fili ne ma'ana abin da ya bayyana na daga halayensa domin hukunci ba ka yin hukunci a ce abin da ya koyo me yake yi da daddare me yake a wani waje Ba ka sani ba amma ka san me yake a waje ka san cewa mutum ne wanda yake yana da sufofi kaza yana da kaza yana da kaza to kaga wannan sai baka damar ka gane cewa shi ne wanda ya cancanci ya wakilce ka haka nan imamul auzai ya sake rawaitowa daga hassan ibn atiya daga Manzala sallallahu alaihi wasallam yace Haru shiraru ummati ala khirani za a kai lokacin da wato asalin zababbin al'umman nan ko kuma batattun al'umman nan za su yi rinjaye a kan zababbinta hatta yastakhfi al-mu'minu fihim kama yastakhfi al-munafiqu fina al yau. har sai mumini ya zo ba a gane shi yana ɓuya kamar yadda munafiki a yau yake ɓuya ba a sani shi a zamanin ke wannan imam al-auza'i ne ya rawaito daga hassan Ibnu atiya daga Mazala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ne wanda yake da rauni shi ma an gane ko وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس يرفعه قال يأتي زمان ابن عباس يروي تو حديثي cewa wani zamani zai zo wanda ya rubu fihi qalbul mu'min zuciyar mu'mini za ta narke ma'ana a cikin saban kamar yanda yanzu in ka zuba gishiri a ruwa yake narkewa yanzu in ka zuba gishiri ai fari ne in ka sa shi a cikin ruwa ka kada ina yake zuwa baka gani shi ce to zuciyar mumini za ta kai wannan lokacin Allah ya tsare mu an tambaye shi aka ce menene dalilin haka me zai kawo haka aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mimma yara minal munkari la yastati'u taghyirahu saboda yana ganin barna baya iya gyarawa da haka duk wanda ya ga barna ya gyara ikon ikonsa idan zaka iya hana barnar da hannunka kana da wannan karfin to ka gyara ta idan kuma ba za ka iya gyarawa da hannunka ba gyarawa da hannu zai haifar da barnar da ta fi wannan to ka yi nasiha shi ne falyugayyirhu biyadihi falyugayyirhu bilisani Ka gama yin maganar a irin lokacin ba zai amfanar ba don Allah ya ce wa zakir inna fa'ati dhikra to sai ka kyamaci abin a zuciyarka ka ji ka son wannan abu in kana wajen da ake aikata barnan ne ba za ka iya hanawa ba ba za ka iya magana ba to sai ka ƙaurace ma wajen haka nan zakara imamu ahmadu min hadithi jalil anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aktharu mimman ya'maluhu lam yughayyiruhu illa amma amma humullahu bi iqabi cewa babu wasu mutane waɗanda wato za a dinga aikata sabo a cikinsu alhalin a lokacin suna da yawa sun fi wanda suke aikata saban yawa sannan kuma sai ba su canja ba face sai Allah ya gangame su da hukubarsa wannan hadisin sanadin shi yana da kyau an gane ko sanadin shi yana da kyau don haka hadisin yana da abubuwan da suka karfafa shi ka iya cewa kamar halinmu ne a yau yanzu da masu barna misali da 'yan shaye-shaye da sara suka da wanda ba sa yi suwa su tafi wanda ba sa yi sun fi to me yasa ba iya hana su ba to kaga shi yasa idan musibar ta zo sai ta shafi kowa da kowa ila yaronka ya fita ya je makaranta a bubbuge shi a sale shi ila yarka ta tafi an aike ta a mata fyaɗe a tare ta ko iyalinka ma saboda ba mu iya hanawa ba haka idan ukubar Allah ta zo sai ta gangame mu gaba daya saboda mun ga barnar ba mu gyara ba da haka akwai hatsari mutum ya ga barna ya ki gyara ta hatsari babba mutum ya ga barna ya ki gyara ta to wannan kadan daga cikin hadisan da ya kawo wanda yawancinsu su kamar yadda muka faɗa sanadin su na da rauni amma ma'anonin sun tabbata a hadisai masu inganci kamar yadda zai fara kwararo hadisai kuma a nan hadisai wanda suke masu ƙarfi masu inganci ce fi sahihul bukhari ya zo cikin sahihul bukhari daga usama dan zaidu ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yuja'u bi rajuli yawmal qiyama fayulqa fin yace za a zo da mutum ranar tashin alkiyama a jefa shi a wuta fatandaliqu aqtabuhu fin sai hanjin shi hanjin cikinsa ya zagwanye a cikin wuta saboda azaba fa yaduru kama yaduru al-himaru bi rahahu sai ya dinga kewayawa kaman yanda jaki an sa shi a turke yake kewaye kewaye to haka mutumin nan zai ta kewayawa yayi nan yayi nan yayi nan yayi nan a cikin wuta haka zai har dai ɗan wuta su da kansu idan suka ga halin da yake ciki sai su tausaya masa kuma sun san shi wannan shine babban hatsari sun san shi za su zo su ce ya kai wani menene al'amarinka ma anuka me ke taba da kai alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar yanzu ba kana umarta mu da kyakkyawa a duniya kana hana mu akan mummuna ba kala sai ya ce kuntu amurukum bil ma'ruf wa la'ati wallahi ina umartan ku bana yi wa anhaakum ina hana ku kuma ni ina yi shi yasa a can wani lokaci nayi wata magana a wannan majalisin mutum a ganin wanda yake tsaya a gabanka yake gaya ma kuma karka yi hukunci akan wannan domin Allah shi ya san bayinsa to haka ta iya yiwuwa wanda yake gabanka ka fi shi tsarkaka ko ka fi shi kyautaka wannan dai yana iya faruwa wannan kuma yana nuna hatsarin daukan wannan nauyi ma'ana gadan annabawa gadan annabta haka duk wanda ya dauke shi ba tare da tsoron Allah ba to lalle al'amarin shi abin tausayi ne aka karantar da al'umma umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna kai kana hanawa alhalin kana aikatawa ko kuma kana ma'ana umarni alhalin baka aikatawa to wannan shine makomar wannan bawan Allah ya tsare wa zakara al-imam Ahmad an Malik ibn Dinar qala kana habrun min ahbari bani Isra'il Imam Ahmad ya rawaito hadisi a cikin musnad nasa cewa daga malik ibn dinar ya ce wani daga cikin malaman banu isra'ila ya kasance maza da mata suna shiga gidansa ta yi da malami ne maza na zuwa ila neman fatawa ko kuma magana karantarwa ko nasiha ko wani abu ya'idhu dan haka yana musu wa'azi wa yudhakkiruhum bi ayyamillah yana wa'azzar da su yana tsoratar da su akan wato hukuncin Allah akan bayinsa shine wara'a fara'a ba'da manihi yawman bi yagmizun nisa wannan ita ce babban musiba sai ya ga wani a cikin ƴaƴayensa wata rana a cikin gidan cikin matan da suke zuwa sai ya ga yana rungumar wata dan shi a cikin gidansa ya ga yana aikata haka wannan kuma irin shi ya sha faruwa da yawa sai ya ganshi yana rungumar wata mace faqala sai ya ce masa mahlan ya bunayya a hankali mana ka yi a hankali ya kai dana bai ƙara akan ko ba abin da ya gaya masa ke yana aikata haka yana zaune ne akan inda yake ma mutane wa'azi da nasiha sai ya faɗo akan wajen sannan kuma abin da yake na majina ta dinga fita a hancinsa haka nan macen shi matar shi tana da ciki sai ta yi bari a take a lokacin kuma aka zo aka kashe wasu a cikin ƴaƴayensa sai Allah ya yi ma annabin wahayi na wannan zamani cewa ka gaya ma wani malamin nan inni la ukhriju min sulbika siddiqan abadan cewa cikin tsatsanka ba zan taɓa fitar da mai gaskiya ba har abada saboda abin da kake aikata ma'ana bai hana akan mummuna ba yana gani ana aikatawa yace mata na gaba buka ne illa an kulta mahlan ya bunayya mahlan ya bunayya ma'ana fushin da ka yi a kan an saba min bai wuce kawai ka furta kalma kalama ba da haka ya kamata ka yi hani ne mai tsauri a manzala sallallahu alaihi wasallama an zo mishi da wata mace takan karɓi aron kayan mutane sai ta ɓoye in an same ta sai ta ce a ita ta mayar mana son zuciya tana karɓan kayan aro ta hana sai ta ƙi mayarwa har aka kai yin hakan ma'ana kwaɗayin abin hannun mutane ya kai ta ga yin sata wata rana sai ta yi sata daga cikin babban ƙabila ne daga ƙabilun maka ana kiransu bani zuwa ma'ana danginsu uh, umar radiyallahu anhu shikenan aka kama ta da abin sata aka tabbatar sai aka kawo ta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya tabbata ta yi sata duka sharuɗan da ake bukata da komai ya hau kanta sai manyan kabilinta suka taru suka ce yana da kyau a je a samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lallame shi ko za a dauke ma matan nan abin da ta aikata na laifi saboda kabilan mu babbar kabila ce idan ba a yi haka ba har aka ce an yanke hannunta ta yi sata wannan ya zama suka a cikin kabilan mu ba za a manta ba kaga su sai suka duba bangaren su to sai aka yi turjiya kowa aka ce waye zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai iya tinkarar shi dan haƙi ne na Allah sai aka ce akwai wani shine Usama dan Zaid dan Thabit ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi tamkar jikansa kamar yadda ya dauki Zaidu Zaidu ibn Haritha dan sa ko dan shi Usama kuma sai ya zama kamar jikansa an gane ko to sai aka ce shi kadai ne wanda zai iya tunkarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa an gane ko ma'ana akan wannan matar shikenan sai aka ce usama ka je ka mishi magana suka dai lallame shi ya samu manzala sallallahu alaihi wasallama sai ya fara ba da uzuri cewa wannan matar da an yafe mata manzala sallallahu alaihi wasallama ya kalle shi a fusace ya ce masa a tashfa'u fi haddimin min hududillah yanzu kana neman ceto a cikin haddi daga cikin haddojin Allah manzala sallallahu alaihi wasallama ya dinga kwabarsa ya hau kansa sai kuma ya ci gaba da ce masa wallahi law anna fatimata ibnata muhammadin sarakat laqata'tu yadaha yace wallahi in ta ce fatima yata kai wannan aikin aka kama ta yace sai na yanke hannu wannan shine bambancin wannan al'ummar da wasu al'umma wannan al'ummar sun ga abu mummuna suna hanawa sai dai wanda zai ji ya aikata mummunan ya gama fushinsa amma dai gaskiya ka gaya masa saboda haka in an ga abu mummuna a dinga gyarawa in an ga abu wanda yake bai yi kyau ba a dinga gyarawa kuma wannan cutar tana na a cikin ta yi yawa yanzu kama alal misali an samu rabewa a cikin al'umma ɓangarori guda biyu waɗannan su ce a yi gabas waɗannan su ce a yi yamma wannan ba ɓarna ba ce da kuma sakamakon ɓarnar an fara gani a cikin al'umma tun ba a je ko ina ba wallahi idan ba mun gaya ma kanmu gaskiya ba mu ji tsoron Allah da yawa za ka samu wani ya ɗauki wani ɓangare ne saboda maslahar kansa amfanin kansa da yawa da wani ɗan wani ɓangaren da ya ɓari saboda ba a biya masa bukata akwai wanda ƙila za su ɓare saboda ƙila wasu dalilai ma'ana ba a taruwa a zama duka da. ta iya yi wa wani bangaren ana gani yi kuskure to ka biya ma a duniya waye baya kuskure ko shi ɗaya bangaren aka bashi shi ma zai wannan kuma da haka ko mutum ya ji daɗi ko ba daɗi dai dole a faɗa wannan illar da take cikin mu to wannan sakamakon ta tun daga farko gashi an fara tun ba a je ko ina ba ba a shekara ba sati ɗaya ba a yi ba an ga tasirin rabewa ko ba gani ba To wallahi mutanen garin nan sai mun haɗa kanmu mu mayar da tafiyar mu guda ɗaya idan akwai wani wanda muke ganin cewa abin da yake ba daidai bane mutum tare shi haka sahabbai suke lokacin da ake shugabancin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum zai tuntaru Umar ya ce ni abin da nake ganin an yi bai yi ba yaya haka kuma zai saurare shi amma sahabbai suna kokari daidai iyawarsu su ga cewa al'umma ta dunku a tsakaninsu da yawa wani yana iya sauka akan abin da yake amfaninsa ne saboda tunanin al'umma to mu yanzu abin da muka rasa ke mutum saboda amfanin kanshi shi kadai ne amma ko al'umman nan ta halaka shi bai dame shi ba shi dai a rasa to kaga wannan mummunan abu ne a cikin mu ai Allah ya umarce mu da haɗewa Allah ya ce wala tanaza'u wa tafshalu wa tadhhabu rihukum kuma ta tabu kada ku yi jayayya fa tafshalu sai al'amarin ku ya lalace wa tadhhabu rihukum karfin ku ya tafi yau ina karfin yake akwai ko babu wallahi ya rabu duk karfin da muke da shi wani ma yana ganin cewa ko da mu ko ba mu duk abin da yake so zai samu me ya kawo haka wallahi rabewa shi yasa mafi alkhairin tabarki shine tabarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo ya kafa daular musulunci a Makka ya gaya ya Aisha wata rana yace Ka'aban nan da kike ganin ta ba a gina ta yanda take ba waye ke faɗan haka yace Ka'aban nan ba a gina ta yanda take ba zana sallallahu alaihi wasallam gaskiya yake faɗa yace to idan Aisha idan ba dan mutanenki ma'ana mutanen nan da nake cikin su in ba dan ba su dade da barin musulunci ba da na rushe Ka'aban nan na mayar da ita ginin da take mayar da Ka'aba ginin da take abu ne mai kyau to amma me zai biyo bayan wannan yace amma ina tsoron mutane za su ce to wannan annabin ya zo da sabon abu don haka a maimakon su wawwatse sai ya bar ka'aba na haka yadda take haka ta zauna amma har yanzu ba cike take ba inda dan wannan ginin da ake gani a gefe a cikin ta yake amma ba a rufe shi ba yace na so na ne yadda shi a rufe shi gaba daya amma na hango wata banna da za ta biyo ba. kuma hakan ne ya faru an samu wani khalifa a bayansa daga cikin khalifofi ko shugaba daga cikin shugabannin musulmi sai da ya mayar da ita inda take nan yana mayarwa aka zo aka rusa ta wani ya sake zuwa ya mayar aka sake rusa ta malamai suka ce to ku ji tsoron Allah in fa aka ci gaba da haka haka za a dinga yi ba za a bari ba kaga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hanga shi e Ka'aba ta koma qawaidi Ibrahim wannan shine abin da kyau to amma komawanta qawaidi Ibrahim sai barna ta biyo baya shine rarrabuwan kai wannan ya rusa wannan ya gyara wannan ya rusa wannan ya bata da haka za a yi ta yi har yanzu shi yasa kaga har yanzu nan duk wani gyare-gyare da ake a masallacin makan nan ba wanda ya tunanin ya taba wannan abin ya ce bari ya daura shi kuma duk wanda ya ce zai daura to sai ya ga kalubale duniya sai ta yi ta me yasa za ka daura ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai daura amma kuma daurawan laifi ne ko ba laifi bane ba laifi bane amma abin da zai biyo bayan daurawa da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya duba abinda zai haɗe kan al'umma sai ya tabbatar da shi wannan lokacin barna ce guda biyu duka za ka ga barna ce amma in ka duba ka ga wacce tafi girma sai ka ɗauki karama Dan ka tunkuɗe babbar to mu ba mu da wannan fikiyon a yanzu ma'ana maslaha ta ce guda ɗaya ni ne ba a kyauta ma ba ni ne aka kuntata mun ko aka zalunce ni sai na zo na ɗiba mutane na ce to shi kenan ku zo mu tafi mai ce shi kenan tun da ina ganin ba ni kaɗai ba ne mutum a cikin mutanen nan akwai mutane da yawa wasu sun fi ni wasu na fi su to shi kenan duk wanda aka samu aka saka in dai da cancanta na yarda na tafi wannan shi ne abin da ya faru zamanin sa aliyu radiyallahu anhu yana ganin yana da cancanci akan khalifanci ko amma da aka rantsar da abubakar khalifa ya ɗan yi jinkiri na wani lokaci kafin ya zo ya yi mu mubaya'a amma daga baya su ne ‘yan fadan abubakar da haka bai duba maslahar shi ba bai zuba personal interest shi ba sai ya duba maslahar al'umma yau da aliyu radiyallahu anhu ya balle ya ce shi bai yarda da shugabanci abubakar ba to za a samu al'umma tare da kuma yana gani yana da cancanci don ya ce abu kowa kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai ya ajiye duk wannan abin yayi biyayya abubakar ya gama khalifanci umar ya zo aliyu yayi biyayya umar ya gama khalifanci usman ya zo aka samu matsalar da aka samu a hakan bai ja da shi ba yayi biyayya yana tare da usman har sai da lokacin shi yayi al'umma bata tsaya waje ɗaya ba to haka ake shi. ko da kai ne zaka samu amfani kai ne za a ba shugabanci sai aka hana ka saboda wani dalili daga cikin dalilai kuma kana ganin akwai wani wanda ka bi shi cancanta to ka roƙi Allah madaukakin sarki ya sa wannan jagorancin ya zama rashin ka a ciki shine alkhairi to irin abubuwan da muka rasa ke Abdullahi dan Mas'ud ina ganin in nace daga bayansa a cikin al'ummar da suka zo bayansa ba mai sanin sa ba laifi bane Abdullahi bin Mas'ud ana kiran shi sahibul na'alain Shi ne ke rike ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam takalma da abin tsarkin sa kai eh, wani ma da yazo Abu ya yace ni da na dauka ma Abdullahi dan Mas'ud dan Annabi saboda yawan yanda nake gani a shiga gidansa malami ne babban malami kuma aka fita aka je Uthman radiyallahu anhu ya tafi aikin haji da mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai cika sallah amina Uthman radiyallahu anhu ya cika sallah lokacin da ya tashi ya yi umarnin za a cika sallah Abdullahi dan Mas'ud ya tashi ya ce ya Uthman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi aikin hajji da shi bai cika sallah ba Abubakar mun yi aikin hajji da shi bai cika sallah ba me yasa Umar mun yi aikin hajji da shi bai cika sallah ba kun san shekaru na kun san shekaru 23 ba a taba yi ba ce to kai akan me zaka cika mana sallah ma'ana ya bada hujjojinsa kuma ya tsaya akan cewa lallai shi zai cika sallar da ya tashi zai yi sallah abdullahi dan masu bai koma gefen jama'a ba ko ya koma wata kaima haka ya tashi aka yi sawun da shi ya bi shi aka cika sallar. mutane ma suka yi ta mamaki to kai ka zo ka ce abin da yi ba daidai ne, ko me yasa ka bi shi Ya ce saboda ina gudun sabani domin sabani shari yanzu sabani bai haifar mana da shari a garin nan ba kuma yana kai matukar ba mu gyara ba in ba mu gyara ba haka za mu yi ta gani haka dole mu koma mu gyara mu karbi junanmu mu ba junanmu uzuri mu ba junanmu uzuri yau idan ka ga wane yana kuskure ne wallahi kai baka wuce ya kaura ka kai kuskuren da ya fina shi kuma ba wanda ya wuce kuskure kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun amma mu fasa kanmu waɗannan su ɗebi nan waɗannan su ɗebi nan ba alkhairi ba ne wannan hatsari ne babba da haka muna magana a kan al'amru ma'arufi, wannan wan nahyu anil ka haka irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a cikin wannan gari ba yi da daɗi ba yi da daɗi mu fi ƙarfin zukatanmu mu haɗa kalmar mu ta zama ɗaya mu dinga girmama junanmu mu kalli ra'ayin junanmu sabai suna saɓani amma ba irin wannan saɓanin ba ko lokacin da aka yi sabani tsakanin Ali radiyallahu anhu da Muawiya akwai sahabban da su suka tsaya tsakiya suka ce su maslaha suke so a kan dan haka suna na tsakiya suna kai kawo tsakanin waɗannan bangarorin guda biyu a samu maslaha ce idan maslaha ne wani ko a bar ma wani kuma wannan maslahar ita aka tabbatar da ita wanda a ƙarshe kalifancin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan waye koma kan Hassan ya koma Al-Hasan ibn Ali shine khalifa na ƙarshe a kalifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Abubakar sai Umar sai Uthman sai Ali sai Al-Hasan yayi khalifancin na wani lokaci watanni ne kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khalifanci bayan shekara 30 ne abubakar ya yi shekara biyu radiyallahu anhu umar ya yi shekara goma radiyallahu anhu shekara goma sha biyu kenan usman ya yi shekara goma sha biyu shekara ishirin da hudu saura shekara shida aliyu radiyallahu anhu ya yi shekaru hudu da wasu su ma waɗancan akwai watanni kusan a shekaru su sun kai kusan shekaru ishirin da tara da wasu watanni alhassan radiyallahu anhu ya yi wasu watanni ya ƙarasa a ƙarshe shi ne khalifa aka ce khalifa amma saboda maslahar al'umma ya ce ya sauka ya bar ma wanda zai yi to shugabanci akwai shugabancin da ya wuce kalibancin manzala sallallahu alaihi wasallam sai har wani zai sauka daga kan wannan kalifanci da wannan haƙƙi saboda al'umma ta gyaru ta haɗe waje ɗaya to ban ga wani shugabanci a bayan wannan da zai sa mutum ba zai haƙura da shi ba saboda maslahar al'umma da haka duk abin da zamu ya zama maslahar al'umma ita ce a gaban mu kar na duba ni abin da aka mun, ko ni abin da zan samu ko kuma a'a ɓace raina ko amfani in duba cewa ni idan nayi wannan abin me halin da al'umma ta zata shiga to ire iren waɗannan abubuwa ya kamata mu ji tsoron Allah yanzu dai na farko ya faru kusan a iya cewa an rasa ko don sai abin da Allah yi ko an tafi da dubu na wacan an tafi da dubu can shi kenan an watsi babu me ya kawo wannan wallahi da mun haɗa kanmu mun duba tsakani da Allah muka duba gaskiya muka ba kanmu adalci mu ce da wane da wane matsayi ne guda biyu wane ya tsaya a waje kaza wane ya tsaya a waje kaza dukkan mu musulmi ne a garin mu tafi akan haka za ci nasara duk wanda suka raba kansu sai sun tarwaje Allah ya ce innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay min alladina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun kowa yana tunkawo cewa shi shine kowane bangare ya gani shi shine me yasa ni ba sauko ba kai ma ka sauko mu haɗe a wani waje da abin da yake kawo mana damuwa ke saboda ni in na cije na ce ni ra'ayina ne ni dole kaza za a yi ban duba maslahar wani shi ma in ya hau ya zauna a kai bai duba maslahar saboda haka dole sai mun duba maslahar al'umma mu kalli abin da zai amfanar da al'umma shi yasa sahabban manzala sallallahu alaihi wasallama me yasa suka bada rayuwarsu saboda al'umma ta rayu ai rayuwarsu kowa yana so ya rayu amma sukan fita jihadi su kashe kansu saboda me saboda su raya addinin Allah saboda al'umma ta rayu sukan yi hijira su bar garuruwansu inda suke da iyalansu da komai su koma wata ƙasa da zama saboda su yada addinin Allah ba su duba yaransu da iyalansu ba sai su bar garinsu su bar iyalansu don su je karantar da addinin Allah yaransu ba su kuma su ba to amma suna duba me za su shi yasa yau duk wanda ka ambata a cikinsu sai ka ga wani alkhairi mai bari a bayansa kuma a baya idan muka tuna lokacin da muka zo muka haɗe ɗin ba a sami nasara ba me ya kawo mana rashin nasara yanzu fashewa duk abin da aka fasa fa yana wahalar ya kawo sakamako mai kyau ko yana wahala ya kawo sakamako mai kyau ka ɗauki ƙwan za yanzu ka fasa shi ka ce za ka sake kwashe shi ka mai da shi ne zai gyaru ka inda zai gyaru da haka al'umma mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu din da muke masu bi ne ma'ana masu bin shugabanci ne mu adalci ga duka ɓangarorin shugabanci nan shine adalci na musu nasiha da bada uzuri bada uzuri shine kowa yana ganin cewa maslaha tana cikin tafiyar da yake to shikenan sai a zo a auna a gani wacce ce take abinda kuke hange Shi ne ya fi daidai ga al'umma ko ba shi ba ne. Ko sai mu duba irin wannan akwai misalai da yawa a littafin Allah wanda Allah ya bashi fahimta kaɗai yake ganewa kidin ya fita a annabi Musa Allah ya tura shi je wajen kidin ko lokacin da ya tafi wajen kidin kidin ya ce musu kanta tambaye ni akan komai da na aikata ko farkon tafiyarsu ne suka yi sun hau jirgin ruwa kedir ya kama jirgin ruwan nan ya balla nan musa ya ce ya mutane za su yi ka ka balla musu jirgi ya ce na ce ka tambaye ni da ya zo yana ba shi amsa mai ya ce aibar na ce guda biyu yanzu da a ɗauki motarka ma'ana a fasa ma gilas ka ƙetare ma'ana ya zo ya gani ko tun da gilas ɗinka ya fashe shi kenan wuce tana da damuwa da ka tafi da ita lafiya kalawa a kwace sai ka biya kuɗin da ya kusan ninkin na siyanta ka fito da ita wanne ne maslaha ba gara ka zama gilas ka wuce ba ya ce in suka wuce da wannan jirgin ruwan ai maslaha ce guda biyu ko kuma barna ce guda biyu fasa jirgin ruwa barna ne a kwace a raba ta da shi gaba ɗaya barna ce wace ce da mu girma to sai ya ce to gara a fasa ya ɗan lalace ka ci gaba da biyan bukatarka da abinka kan ka rasa shi gaba daya to kaga yanzu da mu rasa guda daya gaba daya gara mu samu wanda za mu kai tafiya haka a ce mu rasa gaba daya yanzu da rasa wannan wakilci gaba daya ya koma wani waje da kuma mu samu wakilcin wanda ila wasunmu ba su gamsu da wakilcin ba wanne ne ya yake wallahi gara mu samu wannan da a ce yau an tashi baka da komai a yau sa suna cewa da babu gara ba daɗi ko ce da babu gara ba daɗi yanzu aika ce babu ne amma dai muna tafiya ba daɗin da daɗi ba daɗi ta fi mana gidan jiya ko ba ta fi mana ba yanzu abin da yake fuskantar mu wannan satin da za a zo akwai daɗi akwai rashin daɗi ko kowa ya gane inda alƙibla ta fuskanta to bai kamata mu sake komawa gidan jiya musace mu sake raba kawunan mu kuma mutanen nan suna fitowa cikin mambarorinsu su faɗa abin da suka ga dama kuma sun ɗauko wani mataki wanda zai zama kamar mataki ne na bangaranci da nuna ma'ana ƙiyayya ta addini da ƙiyayya ta jinsi to wannan ba zai sa mu ce to shi kenan bari mu je ba su suna ganin da mu ba mu ba sa bukatun mu to shi kenan sai mu je wajen wanda yake bukatun mu inda ba mu da musulmin da za mu ajiya wajen shi kuma ya ba mu haƙoƙinmu ko da bai ba mu duka ba kwanta unguwar rogo shekara nawa aka yi ba a taɓa tunaninka ba a za shi kuna yana unguwar ko ƙasar nan aka bari shekara takwas a tafi amma dai an san cewa akwai wani haƙƙi na mutane da aka biya musu ko babu akwai mutanen da yawa da basu su yi mafarkin a samu irin wannan abu akwai wakilci na wasu daga cikin mu da aka ɗiba aka ba aka yadda cewa an yadda cewa su masu ‘yanci ne a wannan waje da muke zaune wasu ba su yadda ba wallahi a baya ba su yadda ba musamman a ce kai daga cikin jos akwai wanda ba su yarda ba yau ya wuce a ce an samu mutumin da yake cikin jos yana wakiltar al'ummar musulmin jos da sunan musulmin jos a cikin gwamnatin kasar nan ba alkhairi ba mun san abin da wasu za su zo da shi ne tun ma daga take-taken fa mitin ne a cikin coci-coci ya nuna cewa za a akwai wani abu da ake shirya kuma ba garin nan ba kaɗai Karku ku manta suna nan kamar yana faɗa suna maganganu wani fasu ya yi maganganu muna a akwai sun jera garuruwan da yawa akwai kaduna akwai taraba akwai bulato akwai benue akwai nasarawa akwai kogi haka biyan da za a yi sai an bambanta tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba to sai wani ya zauna gida ya ce to ai shi duka biyun ma duk ba alkhairi gari ya zauna a gida wallahi ka yi ɓarna ka duba wanda ya fi ka duba mafi sauki wanda kake ganin zai kare ma haƙoƙinka kuma an kare ɗin an kare an mana abin da ya zama na ɗauka ne wanda mun yadda cewa yanzu an yadda cewa muna da ‘yanci muna da haƙƙi a cikin wannan gari to ka zo ka kafa gari ka zauna a ce kai ba ka da haƙƙi a cikinsa me yasa ita hukuma take cewa yi wannan katin wannan katin me yake nunawa ya ga kana da yanci inda tun farko da ba mu da yanci sai a hana mu sai to mu da muke garin nan haramun ne ne to amma an ce ni to kai da irin wannan kalubalen da yake gaban ka ka ajiye shi ya baci a banza haka cutar da al'umma ka cutar da al'umma don haka a koda yaushe mu duba amfani guda biyu da babba da karami mu duba kuma karna guda biyu babba da karama idan barna da barna suka ci karo to ka aikata karamar barna kar ka aikata babbar ka aikata karamar barna kai ne barawa ya saci mota a unguwarku da daddare ya buɗe wuta da gudu yana ta gudu zai gudu da ita kai kuma kana bakin hanya kuma kaga motar nan sabuwa ce ta wanda ya siya sabuwa ce fil kaga kuma barawan ne a ciki sai kaga hanya guda ɗaya kawai da zaka iya tsayar da shi shine ka fasa gilasin amma kana tsoro in na fasa gilasin mai motar zai zo ya ce na biya sa da a gudu mai motar da a fasa gilasin ne ne yake a gara a fasa gilasin ai a tsayar da shi ba barna ba ce? wace aka aikata yanzu babba ko karama an taka karama an tunkuɗe babbar barna to haka ya kamata musulmi su zama wannan ƙa'ida ce a musulunci haka nan amfani guda biyu sai kaga amfani ɗan kaɗan ne za ka samu sai kaga kuma ga inda za ka samu babban amfani to ka nemi inda ka samu babban amfani saboda haka wani ka san manufofin shi wani baka san manufofin shi ba sai ka ajiye wanda ka san manufofin shi ka bar wanda baka san manufofin shi ba kuma kamar yadda nake faɗa yana da kyau mu da muke bi ko wanda yake sauraro ta yiwu ya ce wani ya ce wannan ai ah, ma'ana turo shi aka yi wallahi haƙi ne na al'umma in ba mu faɗa ba Allah zai tsaye da wani na san Allah zai tambaye mu akan wannan saboda haka haƙi ne mu nemi abin da zai zama maslaha a gare mu mu nemi abin da zai zama maslaha ga al'umma mu kuma kar mu duba yanzu gaba za mu duba muna da yaya kuma za su aihu kuma za su gaba da zama a nan watakila idan ba mu tsaya mun kare ba me zai zama ko masu mutane nawa rayuwarsu ta lalace a wani lokaci da aka danne haƙoƙinsu mutane nawa aka karya musu jari mutane nawa har yanzu har yau din nan ba su koma inda suke wani har yau tun da ya bar gidansa har yau bai koma ba ko ɗaki bai iya samu ba saboda haka ko sun yi fushi ko kar su yi fushi almuhim wannan haƙƙin mu ne dole ne kuma mu gaya ma al'umma mu su tashi su tsare haƙƙinsu kuma faraka da take cikinmu ta bambanci ko na saɓani biyan da za mu mu ta a cikinmu kar mu bari ta fita kar mu bari ta yi tasiri a cikin al'amuranmu Biyan da ka kai da ra'ayinka wani lokacin ka ɗan sassauta ka dinga girmama wanda kake magana da shi imamu shafi'i Allah ya masa rahama yana cewa wallahi ni ban taɓa jariya da wani ba akan wata matsala ta addini face sai na yi burin a ce shi ne gaskiya ta fito ta wajensa ba ni ba haɗa masu tsoron Allah ke akwai mutumin da shi ɗaya ra'ayi ba daga wajen shi ya fito ba komi kyan ra'ayi nan ba ra'ayi ba akwai saboda haka mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki musamman waɗanda suke jagorantar mu a kula da haƙƙin musulmi ba a san musulmi da tattausar ra'ayi ba da tsanani akan ɗan uwansa musulmi ba don haka su waɗanda suke wannan jagoranci mu muna roƙon musu Allah maɗaukakin sarki ya daidaita tsakaninsu Allah ya sa fahimta a cikinsu kuma inda yake na kurakurai ne Allah ya yafe musu duk abin da zai kawo maslaha ga al'umma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya musu dace a ciki kuma Allah maɗaukakin sarki ya karkato da zukatansu su fahimci junansu su karɓi junansu mu gyara al'ummanmu wallahi duk abin da mutum ya yi ya tafi sai an ambata a bayansa yau in mutum ya tafi ya bar wata ɓarna sai an faɗa cewa wani idan ya tafi ya bar wani alƙali sai an ce wani ko kaƙi ko kaso sai an faɗa ko ba ka so a faɗa sai an faɗa yau ina manyan malamanmu ina irin su shi shek ismaila idris ina irin shek bawon na shinkafa ina shek mala san sai duk ina suke wasu ma sun bar duniya nan wallahi shekarunsu da su yi nisa ba ba su kai shekarun da wasu ke da shi a nan amma da me ake ambatansu da alkhairi da jajircewa da kuma karban juna to irin abubuwan da ya kamata mu dinga kulawa da su ke kuma da garin nan ba haka yake daga baya ne wasu abubuwa suke haifuwa saboda haka mu yi kokari mu haɗa kawunan mu gudu tare sai mu tsira tare da haka idan wata babbar musiba ta zo yanzu babban musiba ita ce ta gaban mu ba ta sabanin nan ba mu tunkuɗe waccan babbar tukunna daga baya sai mu zo mu fuskanci wannan haka ne ibnu taymiya Allah ya masa rahama mun karanta littafin sa duk inda aka kai da faɗan gaskiya ya ga barna tana faruwa wallahi sai ya faɗa an kulle shi a kurkuku ya fi amma kurkuku ya rasu amma lokacin da wasu abokan gaba suka shigo kasar wato sham inda ya yi rayuwa yana kurkuku mutum ne jarumi haka za a ɗauko shi a kurkuku ya zo ya yi jihadi a buga jihadi ya ba da fatawar jihadi yana gama jihadin ya da sake ne da shi kurkuku saboda wancan yanzu maslahar al'umma ne an gama maslahar al'umma sai a sake tunkuɗa shi can kuma ba a buƙatar shi amma bai taɓa mutuwa ya ce shi ba zai yi wannan jihadin ba haka yake jihadin bai duba da cewa mutanen nan sun zalunce shi sun kulle shi ba bisa haƙi ba duk sanda suka fito suka ce to ya fatawa ga fa makiya sun shigo ya ce ku yaƙe su kuma duk rikicin da ake da wasu 'yan bidiyoyi a lokacin sai ya yi sanyi sai a koma wancan manyan abokan gaba in an gama sai a zo a ci gaba da kuma wannan abin da yake gaba saboda haka dukkanmu haka Allah ya yi mu Allah ya halice mu ya zaunar da mu a garin nan mu yi kokari mu fi karfin zukatanmu idan son zuciya ya shiga cikin al'amari to yana lalata shi gaba daya da haka mu dinga fin karfin zukatanmu na san na fita a cikin karatu amma wannan karatun da muke yi wallahi zan ce kusan yana da muhimmanci kama abin da muke karanta bal amfaninsa idan aka samu amfani al'umma ta haɗu Allah ya ce atasimu bi abdillahi jami'an wala faru. ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan kada ku rarrabu kada ku rarrabu dan nayi sabani da kai akan wata matsala tawa da taka to wannan ni da kai ne amma mun zo muka fuskanci wata matsala babba ta al'umma to sai mu zo mu kashe ta misali dan ina gaba da kai akan wani abu sai na ga gobara a gidanka yana hana in je in kai aka kashewa bai hanawa saboda zan dauke ka cewa waccan abin da ya faru tsakanina da kai wani abu ne da da haka abin da zai same ka na san cewa ni ma zai iya shafa ni sai mu haɗu mu je mu kashe waccan saboda haka mu koma cikin hankalinmu mu yi amfani da tunaninmu kuma babban abu shine mu sa tsoron Allah a cikin zukatan kuma mu sani cewa wallahi duk abin da ka samu a duniya a duniya za ta shi. mulki ne dukiya ne matsayi ne wallahi duk a duniya za a shi. ba abin da mutum zai tafi da shi sai imaninsa da aikinsa da tsoron Allahnsa wannan ne kadai abin da mutum zai tafi da shi Don ka ɗauko ni ka bani wani wakilci ka ga gazawa ta ka ba zan iya ba sai ka cire ni ce to na gode wannan kyakkyawan zato da kamu amma dai ina fatan a samu kuma waɗanda za su gaba da wannan tafiya ba dole sai an samu buɗi ta dalilina ba abin da ya kamata mu dinga tunanin ke wani yana tunanin dole sai da shi za a samu kaza ba dole ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ranan da za a fita yakin Khaibar abin da yasa nake ambato muku wannan ba wai labarin wasu mutane bane shine mafitar da mu mu koma mu duba littafin Allah da rayuwar manzo Allah ya suka yi yayi magana yake cewa washe gari zan ba da tuta ga wani mutum wanda yake kaunar Allah Allah yake kaunarsa kuma Allah zai ba da nasara a buɗe wannan gari ta dalilinsa umar radiyallahu anhu babban sahabi ne shine mutum na uku a musulunci gaba daya yace tunda nake a rayuwata a duniya ban taba kwaɗayin shugabanci ba sai a wannan rana saboda abinda aka faɗa na siffofin wannan shugaban kaga shi ba wai abinda zai samu na shugabancin ba a'a abinda aka faɗa na alkhairi na wannan shugaban yana kaunar Allah Allah na ƙaunarsa. wannan ne. ya ce wallahi sai da na kwana ina dafu na kasa bacci ina ci ya ce har da aka zuwa shigari din aka tara mayaka a gaban masallacin mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce har da yake nake yi ko annabi zai gani saboda yana kudayin abin kuma me yake kwaɗayi ba wai shugabancin ba yana ƙaunar Allah Allah na ƙaunarsa ba wanda ya kawo wanda za a ba can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce aina ali ibn abi talib ba wanda ya kawo shi ana kawo irin su abu ubaida ne su abubakar su umar da su ba wanda ya kawo ali ya ce ina ali dan abi tsari? baya nan ma aka je aka ɗauko shi a gida yana fama da ciwon ido har baya da bai iya mata shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yasa aka ɗauko shi zo ya mika masa tutar a hannunsa ce to ina fama da ciwo rashin lafiya ido na ya ce kawo idan naka ya mushi addu'a ya tofa a idan ya ce wallahi sai na ji kaman ban taɓa jin wani cuta ba saboda haka kaga wasu sun ɗauka cewa su ne in sun yi jagorancin za a samu amma a wajen wani kuma da aka bashin babu wanda ya musu babu wanda ya ja babu wanda ya ce to ni fa ina ganin tun da ba ni aka ba ba ni ba zan bi shi ba ba yi wannan ba to mu dinga bin tafarkin su ma kuma ya faru da Usama dan Zaid din nan Usama shekarun shi 17 lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake jinyar rashin lafiya shekara 17 kaga yanzu dan shekara 17 yana ji ya gama secondary kenan ko dan shekara 17 shine wanda ya gama secondary to yanzu wanda ya gama secondary ka ce ka bashi bataliya ɗaya yanzu ya ta sojoji ya zai da su ya zai yi da su ɗan secondary ne za ka iya ba shi ko division ɗaya ne ka ce ya jagoranta manzala sallallahu alaihi wasallama kafin ya rasu ya ɗauko usama ibn zaid ya ce kai ne shugaban wannan yaji a tafi su abu ubaida manyan sahabbai da tun kafin a haifu usama suke musulunci suna bayansa Ya yi tafiya ya je wajen Madina sai ya ji jinya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi tsanani sai ya dan zango yana jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu suna can din ba su dawo ba mana sun fita wajen Madina wajen da ake kiran shi Al-Jurb wani yanki ne a wajen Madina da aka ba Abubakar khalifanci farkon abin da manyan sahabbai suka ce suka ce to ya Abubakar fa ta san manzala sallallahu alaihi wasallam ya tura runduna karkashin jagorancin wani saurayi kuma ga manya-manyan sahabbai wanda suka goge don haka me yasa ba za ka musanya shi da wani ba abubakar radiyallahu anhu ya ce wallahi wallahi ba zan taɓa canja abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya zartar da shi ba ko sama da ƙasa za su haɗu usama yasa kuma usama ne zai shekara goma sha bakwai ga su abu bai da manyan jarumai ga irin su khali wanda in suka sa gaba ba a ja baya amma ga karamin yaro an kawo ka sashi kuma abubakar ya ce kasu kuskura su ga su ci gaba da tafiya aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba ba za a tsaya a yi makoki yace su tafi wannan shi zai nuna min abokan gaba cewa shugabancin musulunci ba a hannun mutum da yake ko ba wani wani zai to irin abin da muka rasa ke wani yana ganin dole sai da shi za a yi in ba shi ba yanda za a yi abu me yasa ba za mu gaya ma kanmu gaskiya ba yanzu wallahi kana gani yanda ake neman shugabanci shugabancin nan na shugabancin al'ummar garin nan idan da za a ɗebo wasu ƙila wanda ake ganin ba kowa ba ne ƙila sai su yi shugabancin da wani ba zai iya yi kuma suna nan a cikinmu ba wanda ya san su sai Allah amma sun fito sun ce ba zai da ba sau haɗa kanmu ni na ganin zamanin bai har yi nisan da za a ce mun manta ba wallahi bai nisa ba ko har ya kai shekara nawa ne shekara hudu har za a zo a ce mun manta abin da ya faru ana kone gidaje ana kashe mutane ana abin nan har ya ce a ce mun manta ai sai mu zama wawaye tunani, bai kamata a ce mun manta da abubuwan da suka faru ba kuma wannan lokacin da abubuwan ya faru akwai wani bambanci tsakanin wanda wallahi duk ɗaya muka zama ai wannan wahalar ita ta jawo muka haɗa mu. ba ita ba ce to bai kamata mu raba kanmu ba wai dan muna ganin abin ya kau wallahi bai kau ba shi wanda yake makiyinka ne ba zai gushe ba yana ma shirin barna wallahi har sai ya kai ka ga halaka Allah ya ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istaqaw wallahi sai zaba ku da in dai za su iya dan su ba za su hakura ba kan wani dalili mu kuma za mu tsaya shiru haka muna cewa muna da muna da yawa muna da yawa yau ina yawan mai babu amfani yawa saboda yawa ne na tsintsiya ba shara duk inda ka raba tsintsiya gida biyu wallahi ba za ka yi sharar da guda ɗaya za ka yi ba zai yi ba duk inda ka raba tsintsiya gida biyu shikenan sai dai a dinga yi ana barin da ta a gefe haka mu haɗe kanmu wannan addinin Allah ne ya umarce mu da haɗewa mu karɓi junanmu mu yafe ma junanmu wallahi da yawa saɓani da ake samu saɓani ne na ni da wani sai mu gina kuma fushin al'umma a kai mu ajiye wannan saɓani mu duba cewa menene al'ummar mu za ta samu me yi mun ci gaba da saɓanin na al'ummar mu za ta rasa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bunta. da nuna mana kuma bata bata ne ba mu ikon nisanta kuma muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ƙara kusantar da zukatan shugabannin da jagororin wannan saɓani da yake cikin al'umma muna roƙo Allah madaukakin sarki ya nisantar da su Allah ya haɗa zantutuka musu zama ɗaya maganan mu ta zama guda ɗaya kuma mu dinga hakuri da junanmu mu dinga girmama junanmu mu dinga karɓan uzurin junanmu umar radiyallahu anhu yana cewa idan ɗan uwanka ya aikata abu ka bashi shi uzuri saba'in kafin ka kama shi da laifi ka biya wanda zaka ka ba shi uzuri 70 bai kuɓuta ba kagin shi yana wucewa da wata mata cikin dare ba wuta me wani zai fara cewa wane ne ba ko abinda za ka fara cewa ila zai kai yar uwarsa asibiti ila gyatumarsa ce ila kanwar mahaifinsa ce ko ila yar ce da kai ta kawo na uzuri ko watakila za su je wata gaisuwa ce dubiya ne na asibiti duk sai ka kawo wannan uzuri, in duk bai hau kai ba to sai ka jefa mishi wancan to ka gaya mun wanda za ka ba shi uzuri saba'in bai hau kai akwai shi ko in musulmi ya aikata abu ba shi uzu Ko mu a irin wannan lokacin abin da maka rasa da ya aikata abu sai mu auka masa da abin nan ai wani kaza ne ko magana kai bai za a ce to ai ga abin da yake nufi da magana ne kon ka ta mafita ne kon ka ta mafita kuma ne ya faru cikin sahabbai kamar yadda ga muku in za a faɗa ba zai kare ba bai da iyaka sanda aka ji yakin tabuka wasu sun yi jinkiri ba su fito ba irin su abu ah, haikama da sauransu wata rana bayan mazala sallallahu alaihi wasallam aka fita buka wasu ba su fita ba sai manzala sallallahu alaihi ya yayi zango yake cewa ina wani ne ina wani sai a ce ai wani ba a ganshi ba sai wani ya ce ai wani nan da kace munafiki ne in ji annabi in ji mutum sai wani daga cikin sahabba ya ce wallahi ƙarya ne wallahi ba munafiki ba yana kaunar Allah da manzansa kaga shi wancan bai bada izini wani ya ba wani an zo sallar asuba baka ga wani ba wani kuma yayi yayo bai fito ba a ka duba ila ko ba shi da lafiya ne ila ko ya tashi bai da ruwan da zai yi alwala ila ko wani dukkan ka wannan an gane ko to haka ai ya kamata musulmi ya dinga ta'amuli da musulmi duk sanda musulmi ya zo da wani abu ma'ana ka bashi uzuri yau na yi tattaunawa da wani ɗan uwa ya faɗi wata kalma muna hira sai ce muna maganan wani muna faɗan al'amura nasa ba wai na suka ba ne ko zambi sai ya ce mun ai mushriki ne sai na ce mushi ka taba ganin yayi shirka ya ce ai wani ne ya gaya masa na ce kai yanzu in Allah ya tsayar da kai zai tambaye ka ne akan abin da ka faɗa ko abin abin da wani ya gaya maka wallahi da muka yi ta ba kuma malami kar ku ce ba malami ne to idan malami zai wannan ina ga jari ya ce ai wannan din mushriki ne yana tsaki na ce ka taba gani na ce ka taɓa ganin ya yi ya ce bai taɓa ganin ya ce sai ka ɗauke shi a zagayensa har sai ya yi wannan abin ka gani ko sai ka kafa musu wuce amma bai yi ba kai baka gani ba wani ya gaya ma in ja kumbi na bi naba'in bayyana. ba haka aka gaya ma Aisha matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wasu ba sun zurma ba a lokacin ko me ya kai su ga wannan zurmawar saboda rashin bada guzuri lokacin da labarin ya zo ma Abu Ayyubal al-Ansari iyalinsa matar shi ita ce ta zo ta same shi take cewa ka ji maganganun da ake yadawa a madina sai ya kalle ta yi shiru bai ma tsaya ta karasa ya ce yanzu ke za ki aikata abin da ake faɗa ɗin ta ce wallahi ko kusa ya ce to wallahi aisha ta fi ki alkhairi to haka ake ma musulmi ka zo kawai a ce ma aiwa ne na gan shi ya yi kaza ka ce a'a kai yanzu za ka aikata wannan sai to wani wallahi ya fi in an yi haka za a kashe duk wata faka ta zargin musulmi da suka musulmi amma ba haka bane da mutum ya yi abu sai ka bashi hukunci kai tsaye baka ji uzurinsa baka ji me yasa yi wannan abu aka bu dinga ba junan mu kusa da haka ne sai kaga al'umma ta dinke sahabbai suna ba su junan su uzuri lokacin da Usman yayi wannan sallar Ibn Mas'ud ya bi shi daga cikin amsoshin da aka ce ya bayar ya ce dalilin da ya sa na haɗa sallah na cika sallah ta zama raka'a hudu saboda labari ya zo ina khalifa wasu ƙasashe masu nisa mutane sun musulunta ban san hukuncin musulunci ba kuma sun zo aikin haji don haka na ji tsoron cewa kuma na ji kishin-kishin cewa mutanen nan sun yadda cewa idan sallar da ake aminan na raka'a biyu sabon hukunci ne a musulunci sallar azhar da la'asar ta zama raka'a biyu ko ganin su suka je raka'a biyu za su dinga yi shi yasa raka raka'a hudu dan su san cewa ba a canja ba to da aka ji uzurin shi ba karba ba an karba ai aka di yanda zaka yi da dan uwa musulmi ka ji uzurin sa wani ya aka yi haka me me kake gani akan haka me yasa ka dauki wannan mataki sai a na ɗauka ne saboda kaza da kaza kikin sai a tattauna cikin lumana da aminci haka sahabbai suka yi rayuwarsu yasa kaga sun zauna lafiya ta saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka wannan al'umma wannan gari namu Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya cikin sa Allah ya kara tsare mu a cikin wannan gari duk wanda yake nufin mu da wani sharri da wani mummuna abu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mayar zuwa gare shi Allah ya mayar da makircin shi zuwa gare shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da aminci marasa lafiya mu muna roƙon Allah ba su lafiya wanda suka rasu muna roƙon Allah gafarta musu kuma Allah ya sa mu cika da imani nas'alullaha azza wa jalla bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا في هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مؤسرا إلا يسرته ولا مذنبا إلا سترته ولا مسافرا إلا رددته وحفظته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها معافاة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم أصلح أحوال المسلمين في هذا البلد اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اجمع كلمة المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونقول بأظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك الكفلان ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين